cikin jerin karatun littafin al'arba'in wallafar al'imamul allama abu zakariya yahya ibn sharafin nawawi Allah ya ji da rahma a zaman da ya gabata mun tattauna a kan masail ɗin da suka zo a hadisi na goma na afwan hadisi na ashirin wanda muka ce hadisi ne mai ban mamaki wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi amfani da baiwar da Allah jalla wa'ala ya bashi ta jawami'ul kalim ya faɗi wasu gaɓoɓi waɗanda suke ƙa'idoji ne na cin nasara a rayuwa kuma ƙa'idoji ne a babukan addini Irinsu su ta'arraf Allah ya'rifka fi shidda Irinsu su ma'a sabri Irinsu alfaraju al-faraj ma'a al-karb inna ma'a al yusra wanda wayannan duka ƙa'idoji ne idan mutum ya riko da su to zai samu kwanciyar hankali zai samu cin nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa kunci baya taba dawwama to amma waye zai gane haka wanda zai gane haka shine wanda ya gamsu cewa kuncin Allah ne ya jarrabe shi da shi wanda ya gamsu cewa kuma a cikin kuncin in yi haƙuri zai samu lada don haka ya san cewa duk abin da ya same shi Allah ne ya ƙaddara mai kuma ya san cewa gogewarsa ko dabararsa ba ta ta hana shi wannan abin ya same shi ba kuma ya tsaya akan gwadaben da Allah yake so duk kuncin kunci kuwa ‘yan uwa wannan hadisin yana da fa'idoji da dama fa'ida ta farko ya kamata malami yayin da yake so ya koyar ko ya isar da sako to yayi kyakkyawar shimfiɗa wadda za ta ja hankalin wanda yake so ya koyawa don wannan yana ba shi dama ya ci nasara Ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya gulam inni ka kalimat ya kira shi da gulam wanda wannan akwai nau'i na rarrashi cewa kai dan yaro ko kace dan samari nau'i ne na rarrashi da kuma wato girmamawa ga wanda yake stage na wannan sannan kuma akwai nau'i na shauƙantarwa bai fara zubo mai abubuwan da zai gaya mai ba kawai sai ce zan sanar da kai wasu abubuwa zan gaya maka wani abu a ga wannan duk wanda aka gaya wa haka za a shauƙantar da shi fa'ida ta biyu wannan hadisin yana kwaɗaitar da mu mai da hankali wurin tarbiyyantar da 'ya'yanmu da koya musu al'amuran addini da rayuwa za ka ga yanzu mutane sun fi mai da hankali su kai 'ya'yansu inda za a koyar masu ƙoƙari daga cikin mu sune wanda suke bibiyan me ake koya musu amma wasu ba ruwansu je ta biyan school fees ya ta biyan kuɗaɗe an koya ba a koya ba bai damu ba shi ba ruwansa to ni da kai wajibin mu ne mu koya musu amma da yake ba mu da lokaci ko saboda akwai wani dalili to sai mu kai wa waɗanda za su koya musu to ya kamata wayanda suke koya musu ɗin mu ƙarfafe su mu tallafa musu mu agaza musu musamman wanda suke koya mu addini masu koya musu boko ko nawa ne muna ɗauka mu bayar har mu ci bashi har ma su bi mu bashi amma muna ganin asarar mu mu hidimta waɗanda suke koya musu alƙur'ani suke koya musu hadisi da fiƙo saboda muna ganin wannan ba shine za a samu duniya ba wannan gurguwar fahimta ce duniyarsu ba za ta yi kyau ba sai da wannan karatu haka ma kuma lahirarsu fa'ida ta uku ‘yan uwa hadisin yana tabbatar mana da wato mu zama masu kwaɗayi wurin lokutan lokutanmu ga duk abin da zai mana amfani a duniya da lahira ka kalli yanayin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi amfani da wato goyo Sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mai yadda daga wani wuri zuwa wani wuri ya yi amfani da damar ya isa mai da wani sako da haka lokaci ba abin wasa ba ne kuma dole sai mun koya wa ‘ya'yayenmu kula da lokaci da amfaninsa idan suka taso a cikin shirme da ta da harigido to sai ka ga haka abin zai bi su har girmansu lallai a koya wa yaro duk sandar gari ya waye to za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza ya yi abin da zai amfani kansa ya yi abin da zai amfani ‘yan uwansa ya yi abin da zai amfani mahaifansa Yi abin da zai da ya shafi ilimi da ibada duka a koyawa yaro fa'ida ta hudu ‘yan uwa masu albarka za mu ga cewa a hadisan yana kwaɗaitar da mu mu zama masu jarumta da jajircewa da rashin tsoro da firgici a cikin rayuwa da bin hanyoyin da burkanmu za su cika domin burin ya cika domin duk wanda ya fahimci cewa da cutarwa da amfanarwa duk a hannun Allah suke kuma ɗan adam babu abin da zai same shi na cuta ko amfani face dama an riga an tsara mai to ai wannan zai sa mai jarumta zai sa mai gogewa da dakiya wanda ta wannan hanyar ne kuma zai iya tunkara da fuskantar ƙalubalen rayuwa ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga hadisi na ashirin alhadisul ashirin عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هنا حديث بخاري رويته شكو في كتاب الأدب أبو مسعود الأنصاري البدري سنن عقبة عمرو من كان تترجم سعبايا ya ce ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce yana daga abin da mutane suka riska na daga zantuttuka ne na annabta tun ta farko Shi ne idan har ba za ka ji kunya ba to ka aikata abin da ka ga dama wanda wannan a hausa kamar za ka iya kiransa gatse ba wai ana nufin cewa in ya ba ka da kunya ba to duk abin da ka yi halal ne inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma baya umarni da alfasha amma wannan takrir ne wanda bahaushe ma ya san shi yana kiransa gatse cewa inda ba za ka ji kunya wato kai abin da ka ga dama ana ka je shi kenan in kuma ba za ka in kuma har za ka aikata abin da ka ga dama to duk abin da ya same ka kuma ka kai kuka da kowa sai kanka wannan hadisin yana da matukar muhimmanci da daraja domin hadisi ne da yake koyar da ɗabi'ar kunya cewa kunya muhimmiyar ɗabi'a ce nagarta ce imani ne sannan kunya alkhairi ce sannan kunya tana sanya ma'abocinta izamto ya siffanta da kyakkyawar ta'ada ita wannan kunyar ita ce take hana mutum ya afka cikin ƙasƙanci ya afka cikin damuwa ya afka cikin duk abin da yake koma bayan hasali ita wannan kunyar da ake magana ɗabi'ar annabawa ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban annabawa cikamakin annaba shugaban manzanni yafi kowa kunya bal yafi budurwa kunya a yayin da budurwa take cikin ganiyar budurcinta kamar yadda sahabbai suke cewa ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha al-khidr gidan da suke ajiye ta ko kamar wani wani wuri ne da suke suturce ta haka to budurwa in ta kai budurwa in suka sata anan tana da matukar kunya ba ta so ma kowa in ya shigo gida ya ganta in ba na kurkusa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kunya kuma ita kunyan nan da ake magana ɗabi'a ce wadda mala'ikun Allah ta'ala su ma sun ɗabi'antu da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahih eh, annabi sallam yana faɗa game da sayyidina Uthman ala astahi min rajulin tastahi minhu al-mala'ika shin ba na ji kunyar mutumin da mala'ikun Allah ta'ala ma kunyarsa suke ji ba don haka kenan kunya ba gidadanci ba ne kunya ba rashin wayewa ba ne yadda wasu suke ganin kamar ma idan ka zama kana da kunya ka kwana a ‘yan uwa masu albarka a hadisi na yana tabbatar mana da masa'il matsala ta farko ashe annabawa sun bar gado me gadon da annabawa suka bari sun bar gado na ilimi na ɗayanta Allah na adalci kaga ya ce min kalamin nubuwatul ula kenan wannan gado ne na annabta shi yasa yace inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatul ula ma'ana wannan hikima ce ta annabta hikima ce mai girma ma'ana kira zuwa ga kunya da aiki da kunya dan haka duk wata ɗabi'a ɗan adam bai san kunya ba sai da annabawan Allah suka zo da ita dan haka annabawa Allah ya kara musu yadda sun koya wa al'umma su ɗabi'antu da kunya. To, me ake nufi da wannan umarnin da ya zo a cikin hadisi, matsala ta uku, da ya ce, Izalam ta tahi fasna ma shitta. Malamai sun tattauna akan mafumin wannan umarni, zuwa maganganu da ɗan dama, wataƙila mu kawo magana uku kawai. Magana ta farko, wannan wato tsoratarwa ne, kenan sai ya zamto cewa in dai har kai baka da kunya to ka je kai ta aikata abin da ka ga dama ka sani kuma babu wanda zai hana Allah ya azabtar da kai ko kuma idan kai abin da za a yi maka haddi a yi maka irin wannan ya zo a cikin alkur'ani mai girma wanda baya nufin cewa je ka aikata sha'a. a'a gatse ne kamar yadda muka faɗa misali faɗin Allah jalla wa'ala a suratu fustilat da yace i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama kasan dai Allah ba zai umarni kai ta'addanci ba Wanzan Allah tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ba zai goyi bayan a yi ta'addanci ba to amma ga tsene aka yi maka cewa in dai hankalin da aka sa maka da manzon da aka turo maka da mutanen kirki a garinku da ƙasarku da kaga sun yi duk wannan bai maka ba to je ka ɗau hanyar da kaga dama kai kuma Allah zai maganin ka ƙauli na biyu shine wai wannan umarni ne na halacci kenan sai ya zamto cewa abin da ake nufi duk abin da ka tasa a gaba ka ji cewa ba ka jin kunyar a ganka kana yi to wannan kamar lasisi ne da ke nuna abin halal ne babu matsala a wurin Allah dangane da lamarin haka na wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala yayi wannan magana to sai dai wannan magana ba za ta zamto ala itlaqiha ba a ana nufin cewa kamar yadda ya zamto cewa alamun abu bashi da kyau shine zuciyarka ta kasa nutsuwa da shi kuma ka ji baka so a ganka ko kamar yadda za mu zo mu karanta a gaba to haka na abu idan halal ne daga cin alamun halaccin sa za ka ji cewa baka jin kunyar a ganka kana yi ba wanda yake jin kunyar a gan shi ya yi aure amma duk mai mutunci yana jin kunyar a gan shi ya yi lalata ba wanda yake jin kunyar a gan shi yana shan ruwan sanyi ko lemu amma duk mai mutunci yana jin kunyar a gan shi yana shan kayan maye to Ƙauli na uku kuma shine a'a wannan umarni ne na zaɓi. Ma'ana ana nufin cewa abinda zai hana ka ka aikata da zai zuban maka da mutunci shi ce kunya. Dan haka duk wanda ya rasa wannan kunyar to wannan ba abin mamaki bane dan ya afka cikin saban Allah. Ma'ana wannan kenan sai zama yayi daidai da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya tanadi wurin zamansa a gidan wuta. ina fata mun gane wannan to ƴan uwa masu albarka matsala ta hudu malamai suka ce kunya kashi biyu ce suka ce kunyar da kake ji ta wani wadda kuma koyar ta kai wato kamar mu ce wato kunyar da wato haka Allah ya halice ka da ita wadda take fitra ce za ka ga cikin mutane akwai wanda a ɗabi'arsu suna da kunya ba sa iya haɗa ido da mutane duk abin da yake kaskanci ne ba za su iya yin sa ba wai dan an koya musu ba a ɗabi'arsu haka ne to irin wannan alkhairi ce manzo Allah sallam yana cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari haka zaka ga mutane da dama suna kin aikata munanan abubuwa suna gudun saban Allah ba wai ba lalle bane ya zama cewa tadayyun ne wai tsabagen tsoron Allah ne tana iya yiwuwa kawai dai suna jin cewa a gansu suna wannan kamar gaskiya sun ci baya ba za su iya ba to kaga wannan alkhairi sai kuma kunya kashi ta biyu shi ne ita ce kunyar da ake koyarta wadda wannan kunyar babu abin da yake koya ta sama da sanin sunayen Allah da siffofinsa masu girma masu tsarki da jin cewa Allah yana lura da mu yana ganin mu yana tare da mu da mu da iliminsa da kulawarsa babu abin da za mu iya ɓoye mai babu shakka irin wannan kunyar ɗabi'a ce ta imani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wa wani da ya ga yanayi wa kansa abokinsa wa'azi wai ya daina jin kunya annabi sallam ya ce da'ahu fa haya'a min iman fa iman rabu da shi kyale shi ai ita kunya imani ne wanda akan wannan alhaya'ul haya'ul ɗin al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa shari'a tana neman ka da ka kutsa sosai ka yi wa kanka tarbiya da irin wannan ta hanyar sanin sunayen Allah da sifofin Allah kuma wannan shine samara na sanin sunayen Allah da sifofinsa idan ka san cewa inna Allah ala kulli shay'in shahid wallahu ala kulli shay'in shahid wallahu alimun bi dhati sudur wallahu sami'un basir inna Allah kana sami'an basira yana ji yana gani ya san abin da kira za suke boyewa to me wannan ya kamata ya haifar maka ya kamata dan uwa wannan ya haifar maka da tsoron Allah da muraqabatullah da jin cewa to ai tunda babu abin da zan iya boyewa Allah to dan me zan zan muna na kuma tsakanina da ubangiji jalla wa'ala dan haka wannan yana da matukar muhimmanci yan uwa mu yi kokari mu turtasa kanmu mu koyi kunna mu koyi kunya Wataƙila a wannan gabar matsala ta biyar wani ya tambaya ya ce, Shin a cikin kunya ana iya samun kunyar da take a bar zargi? Muna ta bayani muna cewa kunya a bar yabo ce, kunya alkhairi ce. Alƙadi Iyad al-Yahsubi al-Maliki rahmatullahi alai yana cewa wal haya'u alladhi yansha'u anhu al-ikhlalu bil huquqi yace laisa haya'an shar'iyyan bal huwa ajzun wa mahana وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي الحافظ ابن حجر يوانا النقل أفتح البهري yake cewa duk kunyar da zata kai ga mutum ya tozarta wani haƙƙi ko haƙƙin Allah ko haƙƙin ‘yan uwansa mutane, to wannan haƙiƙanin gaskiya ba ita ce kunya ta shari'a ba wadda ake umarni da ita. Wannan sunansa kasawa, gajiyawa da gidadanci. kuma za ka ga akwai masu irin wannan yake cewa an kira shi da kunya domin ne, amma hakikan lamari wannan ba kunya ba ce akwai mutanen da za ka ga mace ba ta da tsarki ta shigo cikin 'yan uwanta amma kawai sai ta tashi ta yi sallah tare da su wai gidan surukanta ne ba ta so a gane cewa ba ta da tsarki kaga wannan kuskure ne yaya mutum zai kutsa ya yi ibada alhalin ba shi da tsarki ai lalatacciya ce la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul dan haka bai kamata kunya ta sanya mutum ya haƙi wato ya tozartar da wani haƙƙi cikin haƙoƙin da Allah jalla wa ala ya abin nan din ba shi yasa kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yabo ga matan al-ansar yace madalla da su domin kunya ba ta hana su su fahimci addinin su ba su koya don haka ‘yan uwa masu albarka kunyar da za ta sanya a tuzartar da haƙƙin Allah ko haƙƙin mutane wannan ba sunanta kunya ba sunanta gidadanci a wannan gabar ‘yan uwa masu albarka sai mu ce magana ce mai matuƙar muhimmanci izamto da namiji da mace duka suna da kunya amma an fi karfafar mace ta zamto tana da kunya fiye da ma yadda namiji yake da kunya so da za mu ga alkur'ani mai girma in ya ambaci mataye na magabata da 'ya'yan annabawa da matayen annabawa yana siffanta su da kunya ka kalli misali maganar wannan dattijan na madiyan da aka siffanta 'ya'yansa guda biyu wanda annabi musa alaihi salatu wasalam ya taimaka musu ya ɗiban musu ruwa wanda ƙarshe ɗaya daga cikinsu ta zamto iyalin annabi Musa. Ai, Allah jalla wa'ala cewa ya faja'athu ma tamshi ala istihya sai ɗaya su ta zo masa tana tafiya a cikin kunya. Wanda wannan wato alkhairi ne, wannan abin wato a jinjina ne, musamman idan ka duba a irin wannan lokacin da rashin kunya ya zamto ruwan dare a tsakankanin mata. walla idan kana bin kafafan sadar wannan kaga abin da 'ya'yan musulmai suke yi musamman 'ya'yan hausa fulani to abin za ka riƙe baki za ka ce la haula za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanayin shiga ta batsa bayyana tsiraici yanayin kalamai na batsa kalamai na tada sha'awa ta fuskar imma a fake da yin waka da neman shuhura ko ku a'a kawai rashin mutunci da rashin albarka wanda wannan abubuwa ne wanda eh, ɗan lokaci nan bai nisa ba mu san wannan ba ba ma mafarkinsa shi baya ne koma baya ne ci gaban mai haƙa rijiya ne wanda lalle ya kamata mutum ya kansa faɗa wannan abubuwa da kake yi kake posting a yanar gizo-gizo za ta kiyaye shi za a yi ta sharing gwargwadon yadda aka gani gwargwadon yadda zunubin ka yi ninninka mutum zai je ya faɗi ya mutu don haka idan kana neman abin da bala'in zai bi ka kana kwanci a cikin kabarinka shine irin wannan da haka gwara mutum ya bar aikin alkhairi ko a yaba masa izama zama aw ilmun yuntafa'u ube ko wani ilimi da ake koyo ake amfanuwa da shi Allah jalla wa ala ya kare mu kamar yadda zamu ga annabi sallallahu Allah jalla wa ala ya siffanta matayen annaba sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat a gani da haka shi yasa duk sanda ka bude wannan wato pejin kana kana karanta tarihin matayen annabawa da kuma ah, matayen sahabbai zaka ga abubuwa na mutunci na sanin ya kamata yan uwa yana daga cikin fa'idojin da wannan hadisi yake dauke da su fa'ida ta farko hadisin yana nuna cewa kunya ta shari'a alkhairi ce baki ɗayanta duk wanda kuma kunyarsa ta yawaita to alkhairinsa zai yawaita wanda alkhairinsa ya yawaita kuma amfaninsa zai yawaita haka na aka fi wanda kunyarsa ta karanta to alkhairinsa zai karanta wanda alkhairinsa ya karanta to kuma kaga ya samu koma baya fa'ida ta biyu ‘yan uwa bai kamata kunya ta hana koyon ilimi ba bai kamata kunya ta hana faɗin gaskiya ba bai kamata kunya ta hana karɓar gaskiya ba idan ku har mutum ya ji kunyar haka to kunyarsa ta zamto ba ta shari'a ba kunyarsa ta zamto a zargi. fa'ida ta uku ya wajaba ga shugabanni da majibinta lamurra su yi ƙoƙari wurin dasa kunya a cikin 'ya'yan al'umma izamto waɗannan abubuwan da muke ta mu'amala da su yau da gobe izamto akwai su dokoki waɗanda suke gudanar da su bai kamata kawai shikenan ci gaba ya zo a ɗauke shi a kurumce a makance yara a lalata musu tarbiya ƙarshe kuma a zo ana kuka lallai wannan nauyi ne na gwamnati nauyi ne na shugabannin addini fa'ida ta hudu yana daga cikin fa'idar da kunya take haifarwa shine kamewa da ƙyamata duk abin da yake rashin arziki ne ba tsace rashin mutunci ne fa'ida ta biyar Ah, ita kunyan nan da ake magana akwai kishiyarta shi ne rashin kunya don haka rashin kunya ɗabi'a ce mummuna wadda inda ya mutum ba shi da kunya to zai iya aiwatar da duk abin da yake sharri ne zai iya fitowa baro-baro yana saɓan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce kuma dukkanin al'ummata ababar karewa ce da rabata da mugun abu in banda wadda take bayyana saban Allah ma'ana ba wai ana cewa ba za a yi saban Allah bane kwata-kwata amma abin da ake so shine ko da wani dalili ya sa mutum zai saba wa Allah to yayi kokari idan to cewa bai tallata abun ba bai zanto wata haja ba a bar tallatawa ma'ana sabanin yadda yanzu yake ta wannan maganar mutum zai zo maka ah, ka gani mace 'yar musulma 'yar musulmi hausa fulani ko kuma ɗaya daga cikin yaruka masu albarka masu daraja da muke da su ko bayarabiya ko ba kaza ba kaza amma kuma sai ta ajiye gaba ɗaya tarbiyar addinin a gefe guda sai kaga ta zo tana yin abubuwa na rashin arziki na abubuwa na rashin albarka abubuwa wanda ko shedan ya kamata ya ɗan ji kunya in zai babu shakka wannan rashin kunya ne kuma rashin kunya shine yake janyo wannan sannan matsawar mutum ya fada cikin wannan baya kunyar Allah baya kunyar mutane to kada ya zargi kowa sai kansa domin a shararanci ne zai ta buɗe ƙofarsa a kansa Allah ta'ala ya sauke fa'ida ta ƙarshe ‘yan uwa masu albarka ita kunya wani yanki ne na imani wanda dole ne mutum ya siffanta da ita malam ya ce hadithul hadi wal 20 an abi amr وقيل أبي عمره سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم yace hadisi na 21 yace an karbo daga Abu Amr wasu suka ce Abu Amra sunansa Sufyan ibn Abdullah Sufyan dan Abdullah Allah jalla wa ala ya ƙara masa yadda yace nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mun wata magana a cikin musulunci wadda ba zan ƙara tambayar wani in ba kai ba shine la as'alu anhu ahadan ghayraka wadda ba zan ƙara tambayar wani in ba kai ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai qul amantu billahi kace nayi imani da Allah thumma istaqim sannan ka tsaya ka tsaya kyam akan wannan wato wannan magana da kai Sufyan ibn Abdullah shine Sufyan dan Abdullah dan Rabi'a dan Harith wasu kuma suna ce masa Sufyan dan Abdullah dan Hutayf al-Thaqafi alkunyarsa Abu Amr wasu ce Abu Amr al-Ta'ifi mutumin Ta'if ne sahabi ne mai girma hadisansa suna wurin Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ma'ana akhraja lahu al-arba'a radiyallahu anhu wa ardahu wannan hadisi yana da girma matuƙa da gaske kuma yana cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi sallam domin ya tattare a wannan amantu billahi thumma istaqim dinnan kul amantu billahi thumma istaqim ya tattare dukkanin ka'idojin addini da umarni da ya shafi imani da istiqama akan gwadaban Allah jalla wa ala matsala ta biyu me ake nufi da ko matsala ta uku tunda mun faɗi rawul hadis sannan manzilatul hadis? me ake nufi da istiqama tsayuwa akan gwadaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka ce kai imani da Allah sannan ka tsayu istiqama shine mutun ya daidaita akan abu ta yadda wato ba zai fado ba wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi bayanai na me ake nufi da istiqama misali sayyidina abdullahi dan abbas da almajirin sa da dan di'ama at-tadusi Allah ya kara masa yadda suna cewa ma'ana ku tsaya tsam wurin wurin bada ko sauke nauyin faralin da Allah ya dora muku al-qadi iyad yace abinda ake nufi da istiqama shine ku ɗayanta Allah ku yi imani da shi kuma ku ci gaba da rayuwarku akan haka ko kuma wanda suka yi istiqama su ne waɗanda suka ɗayanta Allah suka yi imani da shi sannan suka ci gaba da rayuwarsu aka ba su karkace ba barin tauhidi suka lazanci da'ar Allah jalla wa ala har Allah ya kashe su al-imam ibn kathir yace ma'ana istiqama shine ku yi ikhlasi wurin aiki sannan kuma ku gaggauta wurin aikin aikin alkhairi na shari'a al-imam al-qurtubi yace wannan maganganu da aka faɗa zamu ga dukkanin su wasu tana shiga cikin wasu mana ku zamto tsakatsakiya da kun daidaita akan da'ar Allah wurin magana ku da aikin ku kuma ku dawwama kuna yi ma'ana kenan istiqama shine ka dawwama kana da'ar Allah wanda istiqaman nan yan uwa masu albarka ita ce abinda Allah ya fa alfari da ita kan kowa ba wai kasarka ba ba mulkin ka ba ba yaran ka ba ba gidan ku ba wani zai bude baki ya ce shi iyayenka manya ne to iyayen ka manya sai ne amma so ake ka bude baki ka ce kai ka gode wa Allah da Allah bai jarrabe ka da shaye-shaye ba ka gode wa Allah da Allah bai jarrabe ka da zina ka gode wa Allah da Allah bai jarrabe ka da cin naman mutane ba ma'ana istiqama da wannan ake bugun kirji wanda istiqaman nan yan uwa masu albarka zamu zo mu dada yin bayani akan ta mu je yanayin yadda alqur'ani yake kallanta lokaci yayi nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh